ya ja min ayoyi da hadisai yana ƙara kashe min zuciya murmushi hamza ya yi mai sauce ba don ya samu sauƙin abin da yake ji ba sai don abdulhafiz ne kaunar sha wajensa mai girma ce shi yasa yake jin abin da abdulhafiz din ya mishi har ƙasan zuci shi yi kan shi fodiyo din da murmushi a fuskar shi hindu ta haihu hamza ya furta muryar shi can ƙasan maƙoshi. wannan karan murmushin da fodiyo ya har cikin idanun shi ya kai to idan ba ku manta ba nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba ka ce min ba wasa kake min ba hamzan kan shi bai san murmushi ya kwace mishi ba murmushi tun daga zuciyar shi amna da suhana yatsan shi biyu fodiyo ya ɗaga sama hamza da ya jinjina mishi kai yana murmushi congratulation man allah ya raya mana su abin da bai taɓa faruwa da hamza ba ya ji yanzu yanayi ne da ya ɗauka ba kowa allah yake halitta da shi ba kunya kunyar ma ta fodiyo amin ya amsa da wani yanayi da ya sa fodiyo kwashewa da dariya haran shi ya ɗauka zai jima wani abu bai sake sa shi nishaɗi ba to amma ɗaya daga cikin kyautar da allah ya yi wa ɗan adam ita ce mantuwa kunya ta kake ji yau hararar shi hamza ya yi zai magana kenan wayar fodiyo ta ɗaururi ta hana shi ɗagawar fodiyo ɗin yayi kwata-kwata hamza bai gane kan magana ba tunda baya jin me ake faɗa daga ɗaya ɓangaren don allah daga nan zuwa gobe ku nema min duk ƙauyukan da aka ce suna cikin wahalar neman ruwa ko guda nawa aka samu ku min magana ina jira shine ma ɗan abin da ya fahimta a maganganun fodiyo kafin ya sauke wayar daga kunnen nashi ganin yadda hamza yake kallon shi shi ya sa yanayin da ya gani cikin idanuwan shi tun zaman shi ya dawo kamar maganar da yake shirin yi na da ciwo tun kafin ma ya fito da ita ina son gina iya rijiyoyin da nake da hali a madadin ashir banda wani abu da zan mishi hamza banda shi fodiyo ya karasa maganar muryar shi na karyewa cikin idanuwa hamza ya kalle shi idan ka gina rijiya ko da ɗaya a madadin ashir ina da tabbacin da zai dawo duniya ko na rana ɗaya ne zai nemo ka zai faɗa maka yadda kake ɗaya daga cikin masu ƙaunar shi da bai tabbatar ba sai da ya rasu kai fodiyo yake girgiza ma hamza yana jin idanuwan shi na cikowa da hawaye a wajen na bar shi a wajen hamza ko gawar shi ban tsaya an ɗauke ba wace yarin ƙauna ce wannan numfashi hamza ya sauke shi ma yana buƙatar lallashin nan ba fodiyo ba ne kawai cikin yanayi ban sani ba ban sani ba fodiyo cewar hamza a gajiye yana ɗorawa da kawai na san ina fatan ya riga ka mutuwa abin da ban taɓa yi ba saboda ina so in samu abin da ashir yake shirin samu yanzu zunubai na masu yawa ne shiru ya biyo bayan maganar hamza ba don ba su da sauran abin faɗi ba sai don su duka kowa da tunanin da yake yi wayar fodiyo ɗin ce ta sake yin rori wannan karan da ya duba miƙa hamza ya yi ganin mansi ce ajiyar zuciya ya sauke yana karɓar wayar haɗi da ɗaga kiran ya kara a kunnen shi hello haka ya furta jin muryar shi na samun si alhamdulillah ina ka je ina ta kiran wayar ka a kashe na maka tes ya fi a kirga baka karanta ba ma lafiya dai ko numfashi hamza ya ja yana fitarwa a hankali lafiya kalau yana jin ta ita mata sauke numfashi motar ka zan kawo maka dama ina ƙofar gidan fodiyo ko ina zan kai maka miƙewa hamza ya yi ki shigo ciki jin ta ɗan shiru sai ya sake faɗin ni na ce ki shigo sannan sai ya kashe wayar yana miƙa fodiyo da ya karɓa ya ajiye a gefe shi ma yana miƙewa kicin ya nufa don ya aje mok ɗin da yake hannun shi hamza kuma ya fita daga gidan mansi har ta shigo da mota ciki ta buɗe ta fito ganin shi sai ya sa ta ƙarasowa tana samun shi sai da yanayin fuskar shi ya balayin tsorata ta sosai yanayin fuskarsa ya sa zuciyarta dokawa hannu ya mika mata tana saka mishi mukullin a ciki yau ne rana ta ƙarshe da wani abu zai haɗa mu mansi za ki tafi za ki goge lambata za ki goge ni a duk wani shafi na sada zumunta da kike da ni kamar yadda zan yi da zarar na ɗauki wayata cikin bayyanannen tashin hankali da firgici take kallon hamza yana da yara mansi yana da yara har guda biyu yau da safen nan ba zan koma baya in goge rayuwar da na ba ba ma ni da tabbacin laifukana ba zai taba su ba hamza yake faɗi wani irin tsoro na shiga shi me kake ce min ta ina kake so in fara ni ban ce za ka aure ni ba tuntuni ka faɗa min da bakinka ba za ka aure ni ba ban ce kai ka fara bata ni ba amma kana da hannu a ciki mansi ta maganar hawayen tana zuba ita ma tsoron ne bayyana a fuskarta firgicin inda za ta fara daga nan ba don hamza ne kawai namijin da ta taɓa bi ba ba kuma don shi kaɗai ne take tare da shi ba duk da ya sha faɗa mata yadda ba zai aure ta ba ta kuma ɗauka har zuciyarta ta yarda da hakan to sai yanzu sai yanzu da yake tabbatar mata da rabuwa da shi take jin akwai ɓangaren zuciyarta da yake ganin kamar hamza zai kasance a rayuwarta har ƙarshe ina da laifuka da yawa na yarda amma ba zan bar ki ki ɗora min na ɓacin ki ba mansi ba za ki ƙara min da wannan ba ba abin da ya faru a tsakaninmu da babu amincewarki za mu laba laifin ne daidai hamza ya faɗi yana ɗorawa da wazi ya kamata in miki amma banda wannan kalaman laifukana ba za su bar ni ba karki sake nema na idan har akwai wani ɓangare na zuciyarki da ya taɓa mutunta abotarmu to za ki bar rayuwata hannu ta sa ta goge fuskarta na gode na gode da komai ta ƙarasa muryarta a karye tana juyawa shine namiji na farko a rayuwarta da ya taɓa ƙoƙarin kare ta ba tare da alhakin hakan ya ta a wuyan shi ba namiji kwaya ɗaya da ta san za ta kira a kowane lokaci ya taimaka mata idan buƙatar hakan ta taso namiji na farko da ta jingina kanta da shi ba tare da ya aure ta ba ko ba ta ba hamza jikinta ba a idanuwanta ta ga yadda zai taimaka mata idan ta roƙe shi to shi yasa yanzu rabuwa da shi yake jijjiga rayuwarta sai dai da gaske akwai bangaren da ya wuce zuciyarta da zai ci gaba da mutunta abotarsu har ƙarshen rayuwarta za ta bar shi za ta bar shi kamar yadda ya roƙe ta duk da bata san inda rayuwa za ta kai ta daga nan ɗin ba za ta bar shi ba kirga kwanaki yake yi ba yanzu saboda wani irin tsayi da suke mishi wajen wucewa rayuwar ma gabaki ɗaya baya jin daɗin ta saboda cikin watanni ukun nan ta kowace fuska rayuwar ta haɗe mishi waje ɗaya su na ba su ce suna fashi da shi kai tsaye ba to amma bayan gaisuwa ba wata magana mai tsayi da take haɗa su bai samu fuska har a wajen affa da zai roƙe su su sake zuwa mushi wajen hindu ba hafta abdulhafiz har yanzu bai huce da shi ba ko ya yi ƙoƙarin faɗa mishi damuwar shi baya saurare satin da ya wuce ma kai tsaye abdulhafiz ɗin ya ce ka daina wahalar da mu biyun hamza Ka ga abotan nan mun gwada a baya bace wani amfani ba tunda ko shawara ce na baka banda kimar da zaka ɗauka shi yasa na daina maka shishige a lamuranka kai dai mu ci gaba da magana ta aiki ko kuma ta gaisuwar mutunci zai fi to shi yasa ya kyale su ya bar ma Allah lamuran shi Abdulhafiz ne yake sa ran zai je ya taya shi ba wasu annan haƙuri dama to shi ma kuma ta bangaren shi ba wani sauki gidan fodiyo din ma da yakan kwana ya bari tunda in dai ba yana falo za su fita shi da Arafat ba to sai dai ya fito ya ga basa nan ko abinci suka siyo ba sa sayowa da shi mantawa nake ka saki hindu sai ina ɗauka kana tare da aure har yanzu kuma za ka koma gida ka ci abinci arafat ya ce da shi ranar ƙarshe da ya magana sun yi takeaway ba su to masa da shi ba abin ya mishi ciwo ba kaɗan ba a fuskar shi suke sake goga mishi laifin da ya rigaya ya karɓi yayi kuma gani yake yi duk abdulhafiz ne ya zuga su suke mishi wannan abubuwa wai ciki har da abdallama jiya da ya zo wajen aiki a makare yake tsokanar shi magana ya dankara mishi ita ba za ka gane dalili ba wanda ya rike auren shi da kyau shine kawai zai fi fahimtar dalilin makarata komai ya haɗe mishi waje ɗaya ba wanda yake ƙoƙarin fahimtar shi kafar sada zumunta ta whatsapp kawai yakan hau shi ma idan ya roƙi hindu yana son ganin yaran shi da zai rantse duk ganin da zai musu a kullum kara girma suke yi sai ta turo mishi hotunan su don maganar da zai yi bayan hoton ba za ta taɓa amsa mishi ba ko kiranta ya yi maganar su bata wuce ta wasu daƙiƙo ba da ya ji lafiyar su hana take kashewa har mamaki yake hindun da aiki wannan idan ya fita a tsayin rana bai kira ta ba sai ta yi mita idan baka so ka ji muryata ni ya yana so in ji taka amma yanzu kamar ba ta so ma take amsa waye shi text bai san adadin wanda ya tura mata ba na ban haƙuri baya jin ya taɓa ba da haƙuri a rayuwar shi mai yawan wanda ya ba hindu amsa ɗaya ya samu a tsayin watannin nan na faɗa maka komai ya wuce wallahi komai ya wuce har raina to amma kuma ta ki amsa ta yin auren shi da yake sake yi mata idan gidansu je je don ya ga yaran shi asima take ba su ta kawo mishi har ya gama zaman da zai yi ba za ta taɓa fitowa ba idan ma ɗaukar su ya kai wa anna har ya dawo da su sai dai ta sa je a amso su ita kanta anna ya fi ganin fara'a ta yanzu duk idan ya kai mata su amna yau ma yana zaune a ofis shi kaɗai daga inda yake yana jin hayaniyar hirar su fodiyo zuciyar shi ciwo take yi duk yayi yi zuru-zuru ya fita hayyacin shi wayar shi da take ajiye a kan tebur ta fara ruri cikin shi hakkar ma yake wajen ɗauka da ya ga hindu ce hello ya furta kafin ta amsa yana ɗorawa da ya kuke yana jin kukan da bai san nawaye ba amna ce take kuka ko suhana a gajiye hindu ta ce wa ka sani rigimammiya murmushi suhana ɗan jim hindu ta yi mama da anti za su fita yau ana wani suna haka ni yanzu ina makaranta ina da test amma ban sanya zan yi ba hindu take faɗa mishi bai ma san ta koma makaranta ba san bata ba shi labarin komai da ya shafi rayuwarta ba yanzu motar ta ya jima da kai mata abinta har da takaddun kuma yana jin daɗi duk inda ya je gidan ya ga motar bayan su sahana yanzu ba shi da wani abu nashi da yake tare da ita sai dai motar yana tura mata kuɗi saboda su duk da kullun cikin siyayya duk wani abu da ya ga za su burge shi yake yi ya gwada sai mata sau ɗaya ta wani irin warware shi ai bai ƙara gwadawa ba yanzu tsoron ta ma yake ji tsoron yi wani abu da zai yi sake tunzura ta taƙi haƙura ta dawo mishi shi yake yi sosai karki damu bari yin zoyin ɗauke su yana jin numfashin da ta sauke na gode kafin ta kashe wayar a yi miƙewa yana fita da sauri kan shi tsaye sai ya nufi mota ya buɗe yana nufar hanyar da za ta haɗa shi da makarantar su hindu a bakin ajin su ya hango ta takawa yake yana son tabbatar da abin da idanuwan shi suka hango mishi tun daga nesa farkon da ya saka ta yi danuwan shi tun a asibiti watanni uku cur bai ganta ba ta yi wani irin kyau ta yi jiki sai yake ganin kamar ya shekara uku ne bai ganta ba gashi ta mishi wani irin kwarjini banda janjan baki ba wata kwalliya a fuskar ta sosai ta mishi kyau cikin shigara baya ta kamar ko da yaushe sai wani da yake tunanin cikin yan ajin su na yanzu ne yana rike da amna ita kuma ta rike suhana da take jijjigawa hankali ko da aka ce mata raino abu ne mai wahala ai bata tabbatar ba sai dai ya zo kanta raino har na yara biyu don ma kowa a gidan yana taya ta hidimarsu shi yasa take samun sauki su hana ce take da wata irin rigima shi in ta fara kuka ko me za ka yi ba za ta yi shiru ba sai ta yi niyyar hakan da kanta amma ko in ba yunwa take ji ba ko ba ta jin daɗin jikinta to da wahalar gaske ka ji kukanta amna kuwa idan ba yunwa take ji ba ko ba ta jin daɗin jikinta da wahalar gaske ka ji kukanta amma su hana ko wanka za a har makota sai sun sani hannu hamza ya mika yana karɓar su hana ya saba ta kafaɗar shi yana jijjiga ta magana yake mata hankali cikin harshen fulatanci yana shafa bayanta kamar haka take jira kuka ya fara risina cikin mintuna ƙasa da biyar har ta yi shiru da alama bacci take shirin yi ma kallon su hindu take yi tana kallon yadda hamza yake yi da su hana kamar raino na ɗaya daga cikin abin da aka haife shi da iyawa sut ne a jikin shi mai guda uku bai saka ta saman ba daga ta cikin mai dogon hannu sai yi kuma yar jaket ɗin saman ɗan murmushi ta yi da gaske take yi ranar da ta ce mishi komai ya wuce mata saboda a sujada ta dinga zubar da hawayenta tana roƙon Allah da ya yi mata dukkan damuwa yanzu kan hamdala kawai take yi saboda yadda komai ya nusar mata ita ce yau take kallon hanza gashi a gabanta amma kyawun shi bai mata wani abu ba hasali ma salaf take jin ta kan shi sai take jin kamar ba kalar kaunar da ake faɗi ta yi wa hamza ba kamar daidaito da yi da kalan mijin burinta ne abin da ta so ta tare da shi ba komai ba yanzu kuma da ya buɗe mata idanuwanta sai take kallon shi a shi kaɗai take kallon shi babu tarin dukiyar nan babu izza da kyawun shi hamza take kallo hamza da ya yi wasan cikar shekara da aurensu hamza da ya shigo mata a buge a daranta na farko hamza take kallo da ya sa kirjinta ɗaukar zafi kamar ana hura wuta a cikin shi sosai yanzu idanuwanta suka buɗe tana ganin hamza da ya sa ta kuka kamar ba za ta daina ba sai take jin kamar ba watanni uku ba ne da rabuwarsu saboda inda take hango shi da matuƙar nisa a rayuwarta shi ɗin ba komai ba ne a wajenta yanzu sai babansa suhana ko ɗazun da za ta fito da mama take mata magana yadda za ta yi da su su hana ko za a ɗauko mata yara aiki ne da za su dinga zuwa makaranta da ita tana taya ta raino idan ba sa nan kai ta girgiza ma anti zan kira babansu ya zo ya karɓe su shi ma ya ɗana ya ji ko abu ya kawo sai take tsintar kanta da faɗin Baban su hana ne ya kawo ya tashi daga hamza a idanuwanta saboda idan ta kira shi da hakan zai zama na akwai wani kusanci tsakaninsu da yake da ita shi kaɗai amma idan ta ce babansu su hana kusancin zai biyo bayan yaran ne tukunna ya haɗa da shi hakan kuma ya mata hara zuciyarta ba ta buƙatar wani mai rano kosis biyu ne ta ajiye dama ko da ta dawo makarantar saboda tana tsoron ga ciki kamar ba za ta iya ba tun da project din ma a lokacin kaf zanen hamza ne ya mata su har aka kusan kama ta wajen kara kanta don ma ya sa ta yi rubutun da kanta kuma ya mata bayani da yawa a kai da ba ta haye ba tsab a gane ba ita ta ba mu je sai in baka kayan su suna mota ta furta tana mika hannuwan ta ta karɓi amna na gode faruk ta furta tana yin gaba hamza ya bi ta baya har ƙasan zuciyarsa yake jin yadda ko arzikin gaisuwa bai samu ba wajen hindu suna zuwa mota ta ɗauko jakar kayayyakin da ta san duk za su bukata har madararsu da sai sun ga haza suke sha ta haɗa musu ta san yana da kujerunsu a duka motocin shi na tata motar ma shi ya siyo ya kawo ta dai raka shi har mota ne don ya zaunar da su idan su hana ta yi fitsari baka canja mata famfas ba kuka za ta yi ba ta son jin lema a jikinta ko kaɗan kai ya jinjina mata yana kallon fuskarta wata na danne shi yadda take mishi bayani za ka yi tunanin ba za ta sake ganin su suhana ba ne ba murmushi yake yi hindu ya kira ta hankali amna ba ta so a kwanta da ita akan bayanta za ta farka gyara tsayuwar shi ya yi hindu ya sake kira sai lokacin ta kalle shi i got this i got them na yan awanni ne ke da ni zan iya kai ta jinjina mishi yanayin fuskarta yana nuna mishi ko kaɗan bata yadda zai iya kula da su ba kuma haka ɗin ne ni da tun suna jarirai suna awa har biyu tare da shi wani lokaci ma fiye da haka Kewai yaranta take yi tun kafin su ba wajen kowa a gida wani ya karɓe su alkunya kawai take don ji take in ba ita ba ba wanda yake fahimtar abin da suke so babu wanda zai kula da su kamar yadda ita din za ta kula da su da na fito zan kira ka in suna kuka ka kira ni da Allah ka ji kai ya ɗaga mata ai tes lafiya Allah ya bada sa'a kallon shi take yi kamar zai tafi da wani bangare na zuciyarta har ya shiga mota yana kallonta tana kokarin leka su su hana duk da tintat ne ga baki ɗaya gilasan shi kai kawai ya girgiza yana dariya da har yanzu tana ƙarƙashin ikon shi da test ɗin yau an haƙura da shi zai ja ta su shiga mota su tafi gida saboda ya san da wahala ta samu nutsuwa har ta iya rubuta wani abin kirki yana hanya ne ga kiran fodiyo bai ɗaga ba sai da ya sauka daga titi ya yi fakin ba zai amsa waya yana tuki da su su hana a motar ba ina ka je fodiyo ya tambaya hindu na da tessa makaranta shine na je na karɓo su su hana bai ma karasa magana ba podiyo ya katse shi da faɗin ka zo da su gidana don allah mu ma can za mu tafi yanzu numfashi hamza ya sauke yana daga girai shi me yasa ni gida zan wuce shi suke sha makamshi duk da ya san su duka suna zuwa ganin yaran lokuta da dama sai sun dawo su faɗa mishi sai hindu ta ɗauki hoton abin da suka kai ta tura mishi ma yake sanin sun je ɗin rayuwa ta haɗa shi da abokanai da mutane da yawa da suke addu'a samu ba na so in yi zagi saboda kana tare da su su hana da Allah ka kawo mana su kaji dariya kawai hamza ya yi yana kashe wayar gidan fodiyo ɗin ya nufa kan shi tsaye sun ma riga shi karasawa saboda sun fi shi kusa da gidan daga ofis tun da ya fakin yana buɗewa ya fito ya ga fodiyo har ya buɗe murfin mota yana rankwafawa ya kwance amna daga jikin kujerar ta ya ɗauke ta sai ya ga kamar ta ƙara ƙiba kuma tun ta kawai na saka dariya kwace mishi ta fi su hana haske yadda yaran suke kama da hindu suna kama da hamza ba tare da sun yi kama da junansu ba yana matukar bashi mamaki hamza kuwa su hana ya ɗauka yana juyawa abdulhafiz na miko hannu ya karɓe ta da nabila ba ta ɓari ba da yanzu yana riƙe da nashi shima. amma haka allah ya tsara komai yana da lokaci su amna ɗin ma jinsu yake kamar daga jikin shi suka fito wani abu su hana ta yi da baki allah karki mun rashin kirki su hana ke kullum sai mun yi faɗa ne abdulhafiz ya karasa yana dangwale mata hanci sake kwaɓe fuska ta yi ko kin yi kuka ba ajiye ki zan yi ba to bari mu tsaya a nan a cikin shirinmu na karatun mijin nobel sai kuma a shiri na gaba ma zo muku da ci gaban wannan littafi